Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi hashin gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba uku ga watan Mayu na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwarago ta najeriya ta buƙaci a ƙara wa'adin yin ritaya zuwa shekaru 65 daga shekaru 60 sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Bangarorin sojin da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsohon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis kamar yadda Sudan ta kudu ta sanar duk da cewa karin har-har ta sama da harbe-harbe a yankin Khartoum babban birnin kasar na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. shugaban kasar sudan ta kudu salbakir ya jaddada mahimmancin tsagaita buɗe wuta da kuma naɗa wakilai a tattaunawar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka amince da ita sai dai ba a san makomar yarjejeniyar na tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta ranar hudu zuwa sha ɗaya ga watan mayu tsakanin babban hafsan sojin sudan janar abdul fatah el burhan da janar muhammad hamdan dagalo na dakarun 'yan sa kai na rsf ba saboda yawan saba yarjejeniyoyin buɗe wutar da aka cimma a baya daga sa'o'i 24 zuwa 72. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya talata inda, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon kamar yadda hukumomi suka bayyana lamarin ya faru ne a yankin biryansk da ke yammacin kasar mai iyaka da kasashen Ukraine da Belarus. Jami'an Rasha sun ce wasu kungiyoyin 'yan zagon ƙasa da ke goyon bayan Ukraine sun kai har-har da dama a wurin tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun 2022. Gwamnan yankin Bryansk Alexander Bogomaz ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa wani abu mai fashewa da ba tantance ba ya tashi a kusa da tashar jirgin ƙasa ta sanjanskaya amma ba a samu asarar rai ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani hari da isra'ila ta kai ta sama a lardin aleppo da ke arewacin ƙasar siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron siriya hudu da mayaka uku da iran ke marawa baya lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki kamar yadda wata kungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya talata a fiye da shekaru goma na yaƙi a siriya isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama a yankunanta inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan iran da mayakan hezbollah na ƙasar labanin da kuma sansanonin sojojin siriya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta ce makami mai linzami da isra'ila ta harba kan yankin filin jirgin sama na alipo da kuma filin jirgin saman soja na nairab da yammacin ranar litinin inda ta ba da rahoton fashe-fashe a wuraren biyu da kuma barnami yawa in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwaragon najeriya nlc ta buƙaci gwamnatin najeriya ta ƙara wa'adin ritaya daga aiki daga shekaru 60 zuwa shekaru 65 ko kuma daga shekarun aiki 35 zuwa 40 wannan na daga manyan buƙatun da ƙungiyar ta gabatar a bikin ranar ma'aikata ta bana wakilin nasir Kaya na ɗauke da ci gaban rahoton. Atigebu Nigeria A tsarin aikin gwamnati a Najeriya dai ma'aikaci zai ritaya in ya kai shekaru 60 na rayuwa ko kuma daga fara aiki ya kai shekaru 35 da hakan kan sa ganin ma'aikaci da sauran kuzarinsa amma dole ya ajiye aiki. And length of uh, public service including civil servants should be reviewed upward to 65 years of age, 40 years of service, whichever comes first. Shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanoni TUC Comrade Festus Osifo da ke magana gefe da shugaban kungiyar kwadago a Jero ya buƙaci gwamnatin ta ƙara shekaru biyar ga kowane ɓangaren mai ritaya kamar yadda ta yi wasu sassan aikin gwamnatin. osifo ya nuna takaicin yadda ake samun matsalar rashin samun kuɗin ajiye aiki wato gratuity da ma'aikaci kan yi amfani da su wajen sayen gida ko samun jari bayan ritaya. Hakanan fansho ma bai taka kara karya ba. Tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayya Fred Manjak na daga 'yan fansho da ke dagewa a gyara tsarin da tsami wasu kamfanoni da ya ce na 'yan jari hujja ne daga kula da kuɗin tsoffin ma'aikatan. Korni su sun suke amfani da wa'annan mutane suna mekin pensioners sai lokacin mun mutu ina da shekara ɗaiɗaiɗaiɗai har sittin da takwas a duniya yara na mai zasu wanda future suke da shi. For great sake, I retired in government as a senior officer na bari on grade level 10. A wayi gari yau a ce wa'anda suka ɗauko kamfanoni su suka zo ku gurɓatar da sha'anin pension ina ma buhari yi yasa ma bai gera sha'anin pension ba tunda shi kansa pensiona ne domin pensiona na soja daban ne ni yi sabon ni muke wahala yau idan aka ce maka mutum yana karɓar dubu takwas a pension is it the right thing Baya ga Manjak wanda ya ce kamfen din nasa ya isa kunnen gwamnati da samun 'yar sa'ida, wani ma'aikacin ilimi da ya samu karin shekaru biyar din bayan ritaya ya ce kudinsa sun makale da wasu 'yan rukuninsu da aka kara musu shekaru. Abin da muke so gwamnatin ta dubi Allah ka tausaya ma waɗannan bayan Allah maza da mata wanda yake shekarunsu ya yi sama ba shi ya ka musu wuya ilimin 'ya'yansu da harkar lafiya da harkar abinci da harkokin yau da kullum komi da komi ya tsaya yanzu in ma albashin ya fara zuwa mun ya fara zuwa amma bai isa mutum ya ba har ya ci gaba da harkar rayuwa yadda ya kamata Najeriya dai na daga kasashen da mafi karancin albashi ba zai iya sayan rabin buhun shinkafa a wasu jihohin ba, inda a wasu kuma sai an samu ciko kafin samun buhun. rashin samun fansho da gratuity mai kyau kan sa wasu ma'aikatan shiga yanayin ɗimuwar kai yawan rafkanuwa da neman bashi nasura da maili kayan madar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru da mai Likaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. mahalarta taron ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta kira kan ƙasar afghanistan a ƙasar qatar a jiya talata sun amince da yin aiki tare domin lalubo hanyar yin hulɗa da mahukuntan ƙungiyar taliban masu ra'ayin riƙau kan batutuwan da suka haɗa da kare haƙƙin bil'adama shugabanci yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da wakilai na musamman kan ƙasar afghanistan daga kusan kasashe 24 da suka hada da amurka china da rasha da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka halarci tattaunawar da aka fara a ranar litinin 'yan taliban sun soki zaman saboda cire su da farko guterres ya faɗi abin da ya faru bayan taron a doha babban birnin ƙasar qatar cewa batun samar da hanyar ƙasa da ƙasa ta bai ɗaya ba batun amincewa da gwamnatin taliban ba ne daga ƙarshe Gwamnatin Somaliya ta kaddamar da kidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu. Za mu kirga waɗanda ke zaune a yankin Somaliya da gidajen da suke zaune a cewar Dr. Abdi Ali Ige, shugaban hukumar kidayar yawan jama'a da gidaje na Somaliya ga sashen Somaliyanci na murya Amurka a jiya Talata. Ige, wanda shine zai sa ido kan aikin. ya ce masu tattara bayanan za su bi ka'idojin da ake amfani da su a kasashen duniya wajen gudanar da kidayar za mu yi amfani da tanadin doka da kuma abubuwan da suke zahiri wannan na nufin za mu kidaye yawan jama'a da muka samu a ranar inji shi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu kuma mun karbi bakoncin dr husaina yusuf ibrahim mai kamfanin kwashe shara na husna first cleaning services a jihar kano da ke najeriya da kuma hajiya amina jummai gimba shugabar da farid center amina jihar niger kuma lokaci ya cin mana a daidai sa'idin da dr husaina take cewa na farko akwai hukumar da muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashi shara to mukan kai wajen idan muka kwashi shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu zuba A da same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani to daga nan za mu tashi a yau Dr. Hussaina kina bayani. Kamar ledoji, kwalabi, takardu. Wani lokaci ma kafin ma mu je mu kwashi taron tun yanzu akwai yara da suke bi ita gidaje gidaje za ki ga sun tafi sun je sun tsuntsun kuma suna sai da shi ana yin recycling da abubuwan da suke da muhimmanci tunda ita shara gaskiya jari ce. Eh, duk abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa shi ka samu kuɗi. Haka Hajiya Amina? sun zo haka ɗauki fizos ne ma da su haka mhm. sai da suka zo da muka yi tunanin me za mu koya mana su ce a'a ai yin takalma za su iya ɗauka to da su na fara immediately after pandemic wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya mini a baya ke zuwa shi ya siya. so kuma yi nauyin mu ce ne ya zama designer outfit bane tukuna koya ma zan ce shine za mu ce mu ma bari mu nemi fatin da kanmu mm-hmm. ni da nayi ake na ga wayan suka akwai wata na da ta bani shula eh, ko me bari mu yi abin daki daki bari mu bi daki daki to iyaya kike mm. samun kayayyakin da kike hada takalma da su abubuwan da kake bukata wanda ya zo shi ne master trainer dina da na dauko mm. shi ya zama min master trainer sai na aike shi ya je a ba Jos kuri biyu ɗan nan daga jos sai a ba mm-hmm. me yasa jos an ce abubuwa masu quality akwai a jos a ba kuma shi ma haka za ka samu wanda aka kera a nigeria ko kuma wanda aka kera a kasan waje to mm-hmm. kin ga kina da option wuri guda biyu ɗin nan ne kuma ya fi son shi ya je da kanshi zai son ya aika kuɗi dan kada a aiko mishi ba abin da ba mu bukata ba eh, kuma ba za a iya maidawa ba so a ba da kyau ke samu. Ta komo kanki Dr. Husaina. Idan akwai matsala ɗaya da zan ji a ƙasashenmu masu tasowa da muke fuskanta ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai guri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilin da yake haifar da matsala na sauyin yanayi hakan eh to akwai ah, wannan kansa amma a gaskiya mutane yanzu sun waye duk da dai ba ainihin masu gida ne suke wannan abun ba mm. shi yasa nake ga miki akwai yara da ake kira scavengers mm. da kin fito da bola za su shiga su je su sa hannayen su duk da dai ba shi ne eh, daidai ba mm-hmm. su je suna dubu bola suna zazzaɓin abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba amma da zai dace din a yi mutane su rinka kamar wato a yi tanadi kamar a yi tanadin abin zuba shara a rinka zuba shara kala wajen uku ko biyu mhm. wanda yake akwai shara da take narkewa da kanta akwai kuma wanda lallai an sarrafa ta mhm. Hajiya Amina, zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko da kin samu tallafi ne. Na biyu banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan. Wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a? da muka fara ya kame mu kasuwa. abu in ka fara shi haka a ka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su ɗauka a hannunka amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau da mm-hmm. gani na fara da kaina na yi kusan shekara ɗaya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana yana da inganci na zama ma kaina mm-hmm. cewa ni ke nake advert kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi kusan ga wannan da haka din muka fara cikar da shi kasuwa sai aka fara gani aka ce to amma kin ga da ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba zo a zan ci a yanzu ne kuɗi abun dubu ɗaya yawa ga abubuwan da duka haɗa da shi mm-hmm. zai fi haka da mm-hmm. kin ga da na yi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa na dan fara ɗaukar wannan su kuma kalubalen da na yi fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na so da ma'aikata kenan eh, ma'aikata mm-hmm. na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauke kafa. Me yasa? Sai ka ga wayanda ake ko to ban san ko zan ce an ci rani. Mhm. Abu dai haka dai wani lokaci ma mun zo mun ci a me zai yan matashi haka ga abu kuma kun iya sun shigo gari mun dan kowa su ne daga can ba daga nan kawai ba. Ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu suma. Exactly. da haka ɗin. Hmm. Sannan kuma wani abu in ka siyar nan mai yanayin inda area ɗin yake hmm. sai ka ga ana son a siya amma babu kuɗi sai ce hmm. to bari su siya yanzu zai biyu ko biya. Matsalar talauci. Matsalar <laughs> talauci. Sai ga wannan salon wannan da kai. Dr. Husaina? Dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kika sha'awar fara wannan sana'a. Gaskiya ban karanta abin mamaki ma ni zane na karanta a makaranta zuwa jami'a. Eh, amma da yake ina da sha'awar yin harkar shara mhm. ya sa shiga mm-hmm. na zama eh, mace ta farko gaskiya da na fara kwashe harkar shara. To kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun ah, ɗumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwarmu. yau da gobe mhm. aka ce taƙi wasa mhm. ah, ni kaina na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar mhm. je mu tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki na yanayi harkar gurɓacewar yanayi mukan je conference a kai so ba wani dogon karatu nake yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani daidai gwarwari hajiya amina wannan tambayar taki ce kin ga wa'insu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwamar su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki da kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko ga mm, iyali alhamdulillah eh. kin san ko me kai mhm. in ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba eh, koyin da kai ma yan uwansu amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially zai abin amfani ne shine kin ga kamar na gaya miki ma sai da na dau takalmi ina sa da kaina mhm. in aka zo ina iya bugun kirjin ce a ido na ne masu kerawa suka yi mhm. ni ma ina nan tsaye mhm. kin ga kuma at the end of the day ni ma na zo gashi na amfana ni da miki mata aure ce ina da ina da ina da kusan jikoki zan ce don inda mutum ya kai da shekaru mhm. haka nan mhm. ba zan so in ce ga ashe zan ɗauko na in ɗauko ta in ce na koya mata abin da ba zai amfani ta sun fadakarwa in kai ma jama'a za a ɗauka alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka ga ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a mhm. ba an fara tashi irin wannan rayuwa in hajji ka san abin da za ka je ka koya a nan ya wadata da fadakar da mutane. Masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma za mu karkare shirin ciwon ya mace na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Jummai Gimba da kuma Dr. Husaina sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya Tawa gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kawo mana sharhin jaridun kasar Kamaru. zan fara shirin namu na wannan mako ne da jaridar afrik media da farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti somo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tare tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar kasar jamhuriyar kamar duwara musa prince tone a yayin da ake bincikensa kan almudana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta maluna malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwashe shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru brigadier guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai halharan su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu da tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda ya haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To madalla gaida mama Awul Garba, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta kudu ta sanar duk da cewa ƙarin har-har ta sama da harba harbe a yankin Khartoum babban birnin ƙasar na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya hudu da mayaka uku da Iran ke marawa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya talata. A cikin fiye da shekaru goma na yaƙi a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama a yankunanta. inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na kasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya. Masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a izo shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta mu na voahouse.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Haris Baballe da maka muku wannan shirin tare sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumin da ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.